dandalin VOA. Dandalin VOA. Jama'a Assalamu alaikum. Hukumar UNESCO ta Majalisar Ɗinkin Duniya za ta tallafa wa jihar Bauchi wajen ilmantar da 'yan mata da iyayensu har su dubu hamsin domin samun ilimin zamani domin kyautata rayuwarsu da kuma ciyar da jihar gaba. Abdulhab Muhammad na da cikakken bayani. bisa la'akari ne da hukumar unesco din ta yi cewa akwai dubban mata a jihar bauchi da ba su sami damar amfana daga ilimin boko ba ya sa hukumar himmatuwa don ganin an baiwa mata da yara kimanin dubu hamsin ilimin boko a jihar bauchin dr safiya ilyasu daraktan hukumar unesco da ke abuja ta yi ƙarin haske kan batun. Wannan tawaga ce daga UNESCO so kaddamar da project akan mata da yara wanda ba su iya rubutu da karatu ba wajen mata da yara dubu hamsin muke so a basu wannan ilimi na rubutu da karatu da kuma waɗanda suke cikin makaranta 'yan mata wanda ba su samun wanda ba su cika cin jarabawa ba a cikin wasu darasosi wanda ke ba su wuya don a taimaka musu saboda su dinga cin jarabawa taimakon nan za a yi kamar malamai ne za a tura ko kuma akwai wasu dabarun hanya ne da ke za a bi sabo kun sai yanzu akwai technology da ake kira su mobile phones mobile devices kamar su tablets wanda ba za su iya zuwa makaranta ba za su iya zuwa za a sami karatu na cikin gidajensu don su samu su sami karatu ba tare da lalle sai sun je makaranta ba yawwa wannan wayan hannun kenan za ku sassaya musu ne ko kuma a'a su ne da su in Allah ya yarda in an fara wannan project dai za a ga yadda za a yi amfani da waɗannan wayoyi shi ma dai gwamnan jihar Bauchin barista Muhammad Abdullahi Abubakar ya yi ƙarin haske game da muhimmancin yarjejeniyar. Hakika abu ne mai matukar muhimmanci ba don komai ba saboda a dukkan waɗansu nazarce-nazarce da aka yi na fannin ilimi a najeriya baki ɗaya nuna cewa akwai yara fiye da miliyan goma wayanda ba sa makaranta a arewacin najeriya cikin miliyan goma na mafiya daga cikinsu suna daga jihar bauchi to a cikinsu ma kuma abu mafi takaici shine 'yan mata sun fi yawa saboda haka ya sa tun farin farko dama gwamnatinmu ta ɗaukar wa kanta ƙudurin kokarin gyaran wannan shi yasa ma eh, eh, matar eh, gwamna ɗaya daga cikin abubuwan da saka a gaba kenan girls child education wato a turanci to dalilin kuma da ya sa kenan muka yi ta kokari mu jawo hankalin su ire-iren wayannan kungiyoyi masu tallafawa saboda su zo su kawo mana dauki wajen kokarin gyaran wannan abu to yau allah ciki ikonsa ya sa mun rattaba hannu akan wannan yarjejeniya wanda ita kungiyar nan ta unesco za ta taimaka jihar bauchi wajen tallafawa 'ya'ya mata da suke makaranta wayanda suke da matsaloli na karatu ta waɗansu fannoni za kuma ta tallafa ta ba da dama wa mata da allah bai sa tun farin farko sun shiga makaranta ba a ba su wata dama ta biyu don kokarin samun wani ilimi ko da kwarya-kwarya kamar yadda suka faɗa za a kawo aji wa shi dan makaranta maimakon shi dan makaranta ya je aji saboda haka a wayarka da kake rike da ita dinnan za a iya koya maka karatu a zamanin yau yawanci za ka samu ire-iren waɗannan shirye-shirye sukan hada da kasan ita jiha to amma wannan babu wani kaso a cikinsa eh, su wannan kungiya ta unesco ita ne za su dau nauyin wannan abu gaba abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria yanzu kuma ga baraka bashir daga kano da shirinmu na mata a shirinmu na mata a wannan mako mun samu bakoncin malama halima mai sana'ar haja ko da yake ta ce yawan karɓar bashi da jama'a ke yi ya karya ta Ina tare da Halima Labara. Tumata ma Halima, wace irin sana'a kike yi? Ina sai da atamfofi, ina sai da yadudduka da lesussuka, a <clears throat> kayan abinci ma an ce ana so zan iya ɗaukowa mutum. Ke wato kenan komi da ruwanki? Eh to, alhamdulillah. To me yasa kike sana'a? Dokar da kai kuma saboda kare mutunci na da iyalina. Muna zancen shekara nawa. shekaru na da fara da kika fara sana'a mm, shekaru na kan da fara sana'a zan yi goma sha biyar shekara goma sha biyar eh na samu kaya zan ɗauko in siyar insha Allah to ba muna labari ya aka kika fara shin wata ce ta baki ki sai da mata ko kawai kina zaune ne akwai da wani dalili yasa da kika fara sana'a. Mm, da dan jari karami na fara gaskiya ina fara da kaman dubu goma ne mm. a hankali a hankali ya kai ni dubu ashirin ya kai ni dubu talatin ya za ina jarin kamar dubu arba'in zuwa hamsin ikon Allah. Hmm. To bashi ke sayarwa? Eh, ina ba da bashi amma na ga suna kare da yani gaskiya yanzu sai da na ga bayi mun wasa nake ba kaya na. A da fa? A da ina ba da bashi sosai sai in ba da bashin dubu ɗari a hankali a hankali in haɗa kuɗi na in kuma koma da ko kaya. To kuma yanzu kin ce min jarin ba yawa kuma yanzu kin ce min da kina. Oh, to ba da rarrafe hajiya yaro kan girma ba? Da kin ce kin ba da bashi har dubu ɗari. Har ya ki da aka yi ne. Eh ya koma ba ya koma jari na ya komo yanzu kaɗan. saboda in na karba ma ba za su yi min amfani da yawa ba sai ki ina kakkashe su tare da iyali. To baya ga wannan sai da sayarwa da kike shi kina wani aikin daban ko shi kenan abin da kika dogara? eh to ina aiki na gaskiya a nan ina aiki a wani kamfani ne mai zaman kansa wani irin aiki aiki ne na kilina haka nake danyi abina to kuma ki hada biyu a gaskiya yanzu ba na bada bashi na dogara da kai na ne da aikin da nake yi gaskiya saboda sun kakkarya ni wani irin alfanu aka samu ta dalilin eh, sai da sayarwa eh gaskiya na dan samu kaman gida guda daya gida eh na da ribar da ke samu eh da ribar da na samu kuma da dan aikin da nake yi aka na dan samu na sai fili a hankali na gina shi yanzu gashi nan ma muna cikin sani da na to wani irin kalubale aka fuskanta a yayin banda matsaloli na bashi eh kalubale kawai game da kasuwanci ne ka je sai za ka samu matsalar rayuwa ka samu sauki ka samu ka samu karin farashi mm. shi ne matsalolin da na fuskanta kawai a wannan amma game da